Wannan bam kiran hannu ko ko in ce abin fashewar da ya fashe a unguwan Daurawa da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban inda ya fashe a ƙarƙashin wani mashaya da ke wannan unguwa na Daurawa lamarin da ya janyo jikkata wasu mata guda uku amma dai biyu kam nan take aka sallame su ɗaya ko har yanzu tana asibiti tana karban jinya kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi ya shaida min cewar to ya lamarin yake rangade da sauki ainihin bai barna ba sosai wata ce ta ji ciwo da kafar ta bayan ita kuma ba dama su uku suka san samu rauni ita ta fi jin rauni a kafa amma guda biyu duka nan take aka musu jin aka sallame su yanzu wani hali al'umman wannan yanke ke ciki ana zaune zaman lafiya jama'a kowa ko ana walwala ana harkoki ba wani tashi hankali ko tsangwama ok wasu sun ce wai jami'an yan sanda sun je sun shinge gurin sun hana kowa yin mu'amala da wannan yanki me gaskiya al'amari eh domin gudun kar akwai wani bomb da aka saki ajiyawa ne kar mutane ba su sani ba tashi don dama na daga cikin tsarin su ba ɗaya suke ajiya ba biyu suke ajiya cewa in an ta da ɗaya al'umma na son kallo ko za a taru a inda ɗayan yake to nan kuma ya ga ɗayan ta tashi to shine jama'an tsaro wanda suke da ƙwarewa musamman kan harkan bom hmm. suka suka finge gurin don su hana mutane shiga wannan yankin. To eh, daga lokacin da wannan abu ya auku zuwa yanzu eh, ba dai wani wanda ya ƙara tashi ko kuma wanda ya ɗauki hakkin kawo ajiye abu? Babu ba mu samu labarin ga wanda ya ɗauki hakkin ajiye wannan ba kuma ba wanda ya ƙara tashi zuwa yanzu. Alƙalin man na nuni da cewa daga shekara ta dubu biyu biyu zuwa uku, wannan bom ko ce abin fashewa dai ya tashi kusan sau hudu ko sau biyar a jihar Taraban kuma dai duk yana yawan faruwa ne a mashaya to ko me ke sa hakan ke faruwa kuma ta yaya za a bi a magance wannan matsalar yawan tashin bama ba mai kiran hannu ko ce ababen fashewa a mashaya a jihar Taraban tambayar kenan da na yawa comrade Umar Usman wanda ke fashin baki akan al'amura na yau da kullum musamman abin da ya jibanci yanayi na tsaro wanda ya ce na farko shine ya kamata gwamnati gwamnati ta tashi da su da jami'an tsaro kwarai da gaske su tsaurara bincike akan daga ma ina ne wa'annan abubuwan ake samo su shine na farkon da gwamnati sai ta yi dakile shi kamun nan za a samu hanya da za a iya hana wannan abu amma matukar gwamnati bata dakile hanyoyi da ake shigar da wa'annan abubuwan ba ko ko inda ake ma yin wannan abubuwan tunda in ka dubi a yau bom da ya tashi na jihar Taraban nan bom ne wanda aka yi ta na haɗin gida ne ba wai wanda aka kawo ta ko gurneti ne ko wani wannan ba bom ne wanda na haɗin gida wanda aka akan iya yin ta da taki da wasu ababai dai masu fashewa to lallai gwamnati sai ta tsaurara bincike akan daga ina ne ake har da wayannan abubuwan har ma a samu nasarar da za a dakile shi wannan idan matukar gwamnati ba ta dakile inda ake hada wannan abubuwan ba to gaskiya akwai kalubale kwarai da gaske a gaban al'umma da ita kanta gwamnati irin ababen fashewa ko ko in ce bom kirar hannu dai sun sha tashi a mashaya a jihar Taraban kamar dai wanda ya faru a baya bayan nan a yankin karamar hukumar Ardokwala inda ya tashi a wata mashaya mashaya a kasuwan shanu na Ardo Kwala da ke jihar Taraban wanda ya sanadiyar kashe mutane hudu nan take ya ko jikkata wasu da dama kwazam sai gashi kuwa ya sake tashi a wata mashayar dai har yanzu a yankin Daurawa take karamar hukumar Jalingo babbar fadar jihar Taraban lamarin da ya jikkata mata uku aka sallami biyu nan take daya ko tana asibiti tana karban jinya Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya